a martanin da suka maida game da ci gaba da yunkurin tsige gwamnan jihar adama murtala yako da mataimakinsa bala james gilari inda a jiya laraba ma yan majalisar dokokin jihar da suka rattaba hannu a takardar tsigewan suka umarci chief jojin jihar da hanza ta kafa kwamitin bincike don aiwatar da tsigewan lamarin da ya sa lauyoyin gwamnan jihar suka nuna bacin ransu da abin da suka kira keta dokokin shari'a da suke zargin yan majalisar da yi barista ayo akamu na ma cikin lauyoyin bangaren gwamnan a shari'ar da ke gaban babban kotun jihar. the order of the court because the order is supposed to elapse today. The order made by the court on the 26th of this month. Yes. It was made to last up to today. We are, I'm sure we are still in today. So if they go ahead to pass a resolution to constitute or request the CJ to constitute a panel, that will be in violation of the court order. I keta dokokin shari'a ne kuma su raina kotu domin akwai wani umarnin dakatarwa da kotu ta bada tun farko kuma a yau laraba ne umarnin zai kare kawai sai suka raina kotu suka ci kuma kuma matakin da suka dauka ba bisa doka yake ba za mu kalubalanci wannan mataki a cewar barista aiwa kamo ɗaya daga cikin lauyoyin bangaren gwamnan to ko shin ya masana haka majalisa ke kallon wannan damarwa honorable ibrahim bafa waziri sauran dan majalisar dokokin jihar ne eh to a gaskiya farko dai zan ce in inna lillahi wa na ilaihi raji'un domin alama ya nuna demokaradiyyar Najeriya ya zo karshe don ba yadda za a yi a ce an zanna a kotu ta ba da doka ta ce majalisa ku dakatar da abin da kuke kuma alkali zai ba da hukunci yau ko gobe sannan ko ku zo ku ce kun sake zartar da wani abu ko tura ma shi alƙalin alƙalai babban joji wanda shi ya ba da wannan dokan ku ce masa je na da muku mutane bakwai ta yaya zai da mutane bakwai saurin mai kuke yi ku kai zama gobe ya kamata ku zanna ku jira idan kuka ji abin da kotu ta fara sai ku ce to kenan ko ku yarda abin da kotu ta fara ko ba ku yarda abin da kotu ta fara ba sai ku san abin da za ku yanzu haka dai tuni a wasu 'yan siyasa a jihar suka fara mayar da martani game da wannan mataki da 'yan majalisar ke son ɗaukawa dr umar duhu na fa shugabannin siyasar jihar tun farko muna son faɗa mutanen najeriya musamman mutanen jihar adamawa cewa abin da ke faruwa wayannan mambobin ba su shawara da mazaɓun su ba kuma mazaɓun yanzu hankalin su ya tashi don me yau a rayuwa duran da ba wanda zai iya jan ka ce maka wane ka yi hakuri ka bar kaza don bisa ga dalilai kaza to kaga akwai matsala to amma wayannan 'yan majalisan ba su sun nuna tako ba don ba su yi shawara da kowa ba saboda haka a siyasance muna duban hanyar da za mu bi mu tabbata cewa ko su fahimci abin da ake su janye makamansu ko kuma mazaɓinsu ma su ɗau su yi hukunci ga bisa ga abin da wadda ake wadda ba daidai ba kuma a siyasance bai kamata a yi haka ba. To sai dai kuma a martanin da mai da kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya ce fa su fara kyakkyawan niyya suke aiwatar da wannan kuduri. A mun dauki wannan mataki 'yan majalisar Adamawa adamawa saboda dagulawa da aka yi a cikin harkar gwamnati kasa ta ki ta ci gaba a jama'ar al'ummar mutane adamawa suna cikin kunshin wahala kuma hakki ne akan mu an zabe mu saboda in ta kai wannan halin mu cice su kuma ina ga wannan halin a ceto muka ɗauka. Saboda haka zancen jam'iyyar bata taso a cikin wannan abun ba zancen wani ma ya ingiza wani ma bai taso ba saboda gaba ɗaya 'yan majalisar nan masu hankali ne masu ilimi ne shugaba wanda kuma sun kai su rike kowane matsayi a faɗin Najeriya nan. Yanzu haka dai shi ma mataimakin gwamnan jihar Bala James Gilari ya fi shirya damarar kalubalantar 'yan majalisar wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.